Igirarin samun nasarar yakin da jamhuriyar Nijar ke kafsawa da kungiyar Boko Haram wani furici ne da aka sha jinsa daga bakin hukumomin wannan ƙasa a ɗauka daga matakin koli zuwa na jihar Bifa yankin da ya fuskanci munanan hare-haren da Boko Haram ta kaddamar a farkon 2015 lamarin da ya tilastawa dubban jama'a tashi daga mazauninsu yayin da harkokin yau da kullum suka tsaya cik kafin ƙura lafa a tsakiyar 2017. abinda hukumomi ke yi wa kallon alamar murƙushin ayyukan wannan kungiya alhaji mahiru ligari shine shugaban majalisar karkarar difa shi mutum kana yaƙi da shi baka ganin sa yana wani wuri daban wata ƙasa daban sai lokacin da ya shiga zai nemi barauniyar hanya ya zo ya cuce ka da dare ya koma lallai fa a jihar difa wannan su san da fa yau a cikin zaman da muke wannan babu inda za a iske a ce wannan 'yan boko haram ne ga sunan suna zaune babu ƙasanmu ko ina sama da ƙasa a kare take a jihar Difa. Sai dai hare-haren da 'yan ta'adda suka kai wa barikin sojan garin Tumur a ranar 17 ga watan Januari wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro bakwai da wanda ya haifar da mutuwar sojoji biyu a Shatimari kwanaki sha biyu bayan harin na farko ya sa jama'a tunanin cewa Boko Haram ta farfado a yankin na Difa. Abubuwan da suka faru kwanan baya a Tumur. Ai kun gani duk da aka yi aran gaba ai ba ku ji an ce mutane ba sun gusa wani wuri to kenan wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa zaman lafiya yana nuna zuwa mutane kuma bana sun yi noman tattashe kowa ya gani alhamdulillah to don haka muke so 'yan ƙasa duka su saka addu'a zaman lafiyar nan da ya fara samuwa Allah Ubangiji ya ƙara zama tabbata a jihar Difa kuma da Nijar mu gaba daya. Masu sharhi akan al'amuran tsaro na ganin sabon salon da Boko Haram ta bullo da shi a halin yanzu wani abu ne da ke buƙatar ɗaukar masu kwararan matakai don daƙile abubuwan da ƙungiyar ke hangen aikatawa. In ji Alkasim Abdulrahman. Tabbas an dace. wasu hanyoyi wanda watakila ta hanyar su suke kaya ce kai musu in ka ba ko da kokarin da aka yi na harkar nan ta transit da aka hana daga kasashen mu da suke shiga manyan motoci haka nan Najeriya sai ba tare da an san ko ne na biyu kuma wata alama ce wadda ke nuna suna nan suna wani babban shiri sauraron talakawan ƙasa akan matsalolin da ke damun su wata hanya ce da bi ta kanta ya zame wa mahukunta wajibi domin ƙara kusantar da al'umma da jami'an tsaro ta yadda za a ƙara samun cikakkiyar yardar da za ta taimaka a fuskanci dukkan wani ƙalubale makamancin wanda ake fama da shi a yau a fannin tsaro. Ya kamata al'umma ta fahimci cewa hukumomi wanda ta zaɓa na demokaradiyya su su ne wakilanta kuma da su ne kawai take iya haɗin kai ta samu kariya. Kuma su hukumomi ya kamata daga nasu bangare su shirka adalci. Sule, Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.